da fatar Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka da alkhairi a cikin karatunmu, ya kuma sanya mu cikin waɗanda suke samun rahamar wannan watan mai albarka. Yau ita ce rana ta farko da za mu fara tafsiri na wannan shekarar. Sa'an nan za mu fara tafsiri ne sura daga cikin surorin alkur'ani mai wato a shekaru goma sha uku na farko bi ma'ana wannan surar tana daga cikin surori tamanin da biyar da malamai ke kira surori makiya jimillar surorin alkur'ani surori ne ɗari da sha hudu tamanin da biyar an saukar da su ne gabanin hijira ishirin da tara kuma an saukar da su ne bayan hijira to wannan sura tana daga cikin surori makiya bugu da ƙari sura ce gajeruwa domin ko tana da yawa ayoyi talatin da bakwai ayoyi talatin da bakwai daga cikin ayoyi dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida da ke cikin alkur'ani ashe idan muka kwatanta yawan ayoyinta da yawan ayoyin alkur'ani za mu samu cewa sura ce gajeruwa kalmomin da allah maɗaukakin sarki ya haɗa wannan surar da su kalmomi ne ɗari huɗu da tamanin da takwas tana da kalmomi ɗari hudu da tamanin da takwas daga cikin kalmomi dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara da suke cikin alkur'ani sa'an nan yawan harufanta harufa ne dubu biyu da ɗari ɗaya da tis'in da ɗaya ashe kun ga harufa ne ƙalilan ko harafi dubu biyu da ɗari ɗaya da tis'in da ɗaya daga cikin haruffa uku da sha biyar da ke cikin alkur'ani mai girma ga baki ɗaya wannan surar ita ce sura ta arba'in da biyar daga cikin jiran giya surorin alkur'ani mai girma sura ce wadda sunanta yake daidai da wani al'amari da zai faru a yanin kiyama al'amarin da ke nuna girma da buwaya da isa da iko da mulki na Allah al'amarin da ke nuna gajiyawa da rauni da rashin gata da rashin iko da rashin ƙarfi ga ‘yan adam ga baki ɗaya wato wani durƙusu da mutane ga baki ɗaya za su yi ainin kiyama mutane za su yi gurfane gaban ubangijinsu suna jira a yi musu hisabi wannan durƙuson shi ne aka yi ma wannan suran take da shi wato suratul jasiya sura ta gurfano durƙuso ko kuma in ce nil down wanda al'ummomi ga baki ɗaya za mu yi minal awwali na wal'akari na a gaban Allah muna jiran a muna hisabi domin mu ji makomanmu ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya muna makoma ta gari Wannan Sura tana karantar da al'amura da dama, waɗanda al'amura ne da mutane suke tsananin ƙishirwa a wannan lokaci. Daga cikin manyan abubuwan da take karantarwa, akwai karantar da cewa Alƙur'ani littafin Allah ne, domin akwai waɗanda suke shakka suke musu suna gani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya ƙirƙiro Alƙur'ani. to suran tana ƙaryatarwa gare su tana tabbatar da cewa kamar yadda a taura, injila da zabura suke littattafan Allah shi ma alƙur'ani littafin Allah ne sa'annan alƙur'ani bai da buƙatar wani ya zo ya yi bayanin cewa littafin Allah ne shi da kanshi shi yake tabbatar da kanshi a nan za mu ji mu'ujizojin alkur'ani masu yawa za mu ji bincike-bincike masu ban mamaki da al'ajabi da suke cikin alkur'ani Bugu da ƙari suran tana karantar da cewa yana daga cikin ayyuka na gari, ayyuka da Allah maɗaukakin sarki yake horo da su, ɗan adam ya shiga cikin uwa duniya ya ta bincike-bincike, domin ko ɗan adam ba zai gushe yana bincike-bincike ba, face kullum sai ya ƙara daɗa yaƙini da cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci duniya kuma shi yake kulawa da ita. ɗan adam ya shiga sararin samaniya ya yi bincike ɗan adam ya shiga cikin ƙasa ya yi bincike ɗan adam ya shiga cikin ruwa ya yi bincike kun ga ashe suran tana ƙara ba mu ƙwarin gwiwa nan mu je mu yi karatun astronomy mu je mu yi karatun oceanography mu yi karatun geology mu yi karatun abubuwa daban-daban waɗanda waɗannan abubuwan idan dai mun aza su bisa sikeli mai kyau za su tabbatar muna da iko da kuma girma na ubangiji za su tabbatar mana da cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci komai kuma shi ya cancanta a bauta ma. Za mu ji misalai masu yawa na al'amura masu ban mamaki, mutanen da suka shiga cikin jirgi, zan ba da lambar jirgin zan ba da komai suka shiga sararin samaniya tafiya ta shekara da shekaru suka ji kiran sallah a cikin sama. Wanda wannan duka yana ƙara tabbatar mana da cewa lalle Alƙur'ani gaskiya ne. bugu da ƙari wannan suran tana karantar da mu irin ƙalubale wanda malamai za su rika haɗuwa da shi a lokacin da suke wa'azi babu shakka a duk lokacin da ka tsayo a matsayin mai wa'azi mai kiran mutane zuwa ga gaskiya za ka haɗu da jarabawa daban-daban domin ku annabawan Allah da manzanni da salihan mutane irin su abubakar as-siddiqul akbar da sauran magabatanmu na kirki daban-daban sun haɗu da jarabawa daban-daban ba zai yi ku ka yi addinin musulunci ba ka haɗu da wata jarabawa ba wallahi duk ka ɗauki turin wa'azi lalle ne za ka haɗu da jarabawa daban-daban to idan ka haɗu da wannan jarabawoyin ka haɗu da kangararrun mutane da suke ƙoƙarin ƙaryata ka ya za ka yi ma'amala da su ya ya kamata ka yi hulɗa da su za ka zage su ne za ka aibantar da su ne ko ko za ka kwantar da hankali kai musu wa'azi ko ko menene yake a kanka wannan sura yana daga cikin abubuwan da take karantarwa bugu da ƙari wannan suran tana karantar da duk wanda ya riƙe wani addini wanda ba addinin Allah ba duk wanda ya riƙe wani addini wanda ba a musulunci ba to tun anan duniya zai fara haɗuwa da musibu da fitintinu kuma ba zai taɓa samun zaman lafiya ba sa'an nan daga ƙarshe kuma a yinin kiyama zai haɗu da azaba min rijizin azim azaba ta wulaƙanci ta ƙasƙanci wanda yake mai girma wanda kuma za mu ji binciken da ƙasashe suka yi akwai ƙasar amerika da suka yi bincike suka gane waɗanda ba su addinin musulunci suna fama da yawan rututa, musamman ciwon zuciya da kuma abin da suke kira depression marasa addini musamman addinin musulunci suna fama da waɗannan rashin lafiyoyi sa'an har ma suka karantar da cewa ka ɗaga hannu ka karanta addu'o'i addu'o'in nan da dama daga cikinmu ba mu girmama ba ka ɗaga hannu ka yi addu'o'i yana maganin rashin lafiyoyi daban-daban shine suke bayanin fuskoki da kuma hanyoyin da addu'a ke maganin rashin lafiya la haula wala quwwata billah haka ma wannan suran tana karantar da mu shari'an Allah lalle ne musulmi su riƙe shari'an Allah babu wani hukunci babu wata shari'a wadda ta halatta ga musulmi ya yi aiki da ita in ba shari'ar Allah ba kuma wannan shari'ar za a yi aiki da ita ne a kowane mataki fabi ayya hadisin ba'adallahi wa ayatihi yu'minun duk wani abu kuma da ya ci karo da littafin Allah ko ci karo da hadisa annabi ko ci karo da karantarwar musulunci to kada ka sake ka yi aiki da wannan abin yin aiki da shi saɓon Allah ne yin aiki da shi fitina ne kuma yin aiki da shi bala'i ne don haka a dukkanin al'amarin rayuwarka ga baki ɗaya ka nemi ilimin shari'a sa'an nan ka sanya shi gaba ka riƙa aiki da shi kuma duk abin da ya saba makarantar wa annabi sallallahu alaihi wasallam to kada ka sake ka yi aiki da shi a ƙarƙashin wannan da ko bayanai na bincike a cikin sararin samaniya zan fito muna da magani na wata matsala wadda take ci muna tuwo a ƙwarya wadda in Allah ya so bancin wannan karatun babu wani wanda zai koma buƙatar wani abu ƙarƙashin wannan matsalan an riga an karanta an gama bayani ya fito tiriyan tiriyan zan zo da kayayyakin aiki masu yawa in aje waɗanda mutane suna hangi ina bayani kuma ina gwada musu abin zai kasance musu practically wato matsala wanda ta shafi ganin wata na ramadan da ma sauran watanni na ainihin musulunci bugu da ƙari wannan suran tana karantar da cewa Allah maɗaukakin sarki shine mabuwayi shine mai girma shine mai iko kuma shine mai mulki duk yanda ka kai ga ilimi duk yanda ka kai ga dukiya duk yanda ka kai ga mulki duk yanda ka kai ga bunƙasa duk yanda ka kai ga wata buwaya to buwayanka girmanka mulkinka ƙarfinka dabararka dukkaninsu tauyayi ne girma cikakke ga baki ɗaya na ga Allah maɗaukakin sarki wanda shi yake aikata abin da ya so inda ya so kuma a lokacin da ya so ko ba mai ce mishi don mi amma duk yadda ka kai akwai abin da kake so ka aikata baka da ikon aikata shi akwai abin da kana iya ka aikata amma tsoron natija abin da zai biyo baya ya sa ka kasa aikata shi za mu ji bayanai daban-daban waɗanda suke ciki wannan suran babu shakka al'umma na da matuƙar ƙishirwa ga wannan suran mai ayoyi bakwai. suran tana daga cikin surorin da Allah maɗaukakin sarki ya buɗa da wasu harufa da ake kira huruful muqatta harufa ne waɗanda suke yankakku waɗanda ba a jan su ba a yi musu harka kamar yadda ake masauran harufa a cikin karatun larabci kamar suratul bakara da Allah maɗaukakin sarki ya buɗa da alif lamim kamar sauran surori waɗanda suke makamanta da bakara waɗanda aka buɗa da irin waɗannan harufan to ita ma tana daga cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya buɗa ta ne da haruffa biyu harafin ha'un da kuma harafin mimun malamai sun ce akwai al'amari mai girma game da surorin da aka buɗa da irin waɗannan haruffan bancin irin saɓanin da sun kai dangane da ma'ana haruffan to kuma sun ce haruffan babu shakka suna da wani al'amari wanda yake dunkule a ƙarƙashin su wanda insha Allahu ta'ala za mu ji wannan al'amarin banci an buɗa ta da waɗannan haruffan kuma sai aka koro ta da tabbatar da cewa ƙur'ani littafin Allah ne mai yin musu mai yin jayayya da cewa ƙur'ani ba littafin Allah ba ne ya tabbatar da cewa yana bisa kuskure kuma kuskure mai girma alƙur'ani littafin Allah ne saukakke wanda shi da kanshi yake tabbatar da cewa littafin Allah ne wallahi za mu ji bayanai daban-daban da za su ƙara tabbatar mana da cewa lallai Alƙur'ani littafin Allah ne wanda kuma duk yake jayayya da shi har abada ba zai taɓa samun riba ba haka ma an rufe wannan suran ne da tabbatar da girma ga Allah wato aya ta talatin da 37 walahul kibriya ofis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim girma buwaya ɗaukaka duka gabaki ɗaya na Allah ne a cikin sammai gabaki ɗayansu da kuma cikin ƙasa mu dubi wannan ƙasar mu faɗinta gabaki ɗaya babu wani mai girma in ba Allah ba haka ma a cikin sammai idan muka ɗauki wannan duniyar tamu muka jefa ta cikin sama ba za ta wuce kamar ka ɗauki ƙwayar gero ka jefa a cikin daji ba sarari wanda malaman kimiyya ke kira universe so wannan universe ɗin muke nan fa suna tsammanin universe ɗin nan yawa gare su to duniyar mu a cikin wannan universe wannan sararin na samaniya tana matsayin kamar ka jefa ƙwayan gero a cikin daji to duka a cikin samman ga baki ɗayansu idan aka haɗe girma na koma zuwa ga Allah kai ɗan adam ba kowa ba ne ka dibi girmanka ka dibi matsayinka ka dibi iliminka ka dibi wani himmanka kai ba komai ba ne shekara nawa da haihuwanka kuma shekara nawa nan gaba za ka mutu in ma Allah ya sa kana shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amaru ummati sittuna aw saba'una shekaru al'umma ta ai sittin ne ko saba'in ya ce kalilan ne cikinsu suke tsallake wannan sittin din zuwa saba'in kalilan ne don haka shekara sittin ko saba'in kwana nawa wannan universe malaman kimiyya cosmology sun ce an halicce ta shekaru biliyan goma sha shida zuwa biliyan goma sha bakwai da suka wuce to sai ka cire shekarunka saba'in ko kuma shekara ɗari ko ɗari da hamsin in ka yi. sannan nawa ka yi cikin ƙurciya kuma nawa za ka yi cikin tsufa menene girmanka kenan menene buwayarka inda yake Allah maɗaukakin sarki yake da mala'iki wanda tsuntsu zai tashi daga kafaɗar shi gaba ne ya kai kunnen shi zai yi fira na shekara ɗari bakwai. Dibi girma wannan mala'ikin, sannan wannan mala'iki ɗaya ne daga cikin mala'ikun Allah, ɗaya ne ƙwara ɗaya ne daga cikin mala'ikun Allah mala'ikun Allah sun fi mutanen duniya yawa da kowane mutum ɗaya za a ba shi mala'iku waɗanda sun yawan mutanen duniya to da za su ishe mu baki ɗaya kowa zai samu kuma har saura su rage to mu dubi yawansu ko mu dubi halittarsu ga mala'ika jibril wanda ke da fiffike ɗari shida tsakanin fiffike ɗaya zuwa fiffike ɗaya kuma ya kai abin da ke tsakanin gabas zuwa yamma to ina girma yake ina buwaya yake gari ka dan adam dan adam bai da girma bai da buwaya in bai bi Allah ba Allah madaukakin sarki ya ganar da mu Allah madaukakin sarki ya bude wannan suran da waɗannan haruffa huruful muqatta wato tana cikin surori kenan 29 da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe da waɗannan haruffan waɗanda malamai suka yi zantutuka daban-daban dangane da ma'anarsu ɓangaren malamai suka ce waɗannan haruffan suna da ma'ana kuma sananniya daga cikinsu akwai imamul mufassirina abu ja'afar muhammad ibn jarir al tabari a tafsirinsa daidai tafsirin suratul bakara tafsirin alif lamim ya kawo ruwayoyi daban-daban daga cikin ruwayoyin akwai waɗanda sun inganta ko waɗanda ba su inganta ba ruwayoyin suna danganewa ne zuwa ga magabatanmu na kirki wanda cikinsu akwai kamar abdullahi bin abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda cewa waɗannan haruffan suna da fassara sai dai garin fassara su kuma nan suka samu saɓani ɓangare suka ce ai idan aka ce alifun ana nufin allahu lamun tana nufin menene mimun tana nufin haka suke fassarawa Bangare suka ce a'a sunayen sururi ne bangare suka ce a'a wasu mabudai ne da Allah ya buɗe alkur'ani da su bangare suka haka dai malaman suka yi sabani Muhammadu bin Jarir ya ce Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan alkur'ani ne zuwa ga mutane domin ya yi magana da su ashe ko idan aka ce akwai wani abu wanda mutane ba su iya fahimta cikin alkur'ani to babu hikima saukar da shi gare su kana magana da mutum da harshen da bai ji wannan magana ba ta da hikima yace kuma gashi Allah maɗaukakin sarki ya ce ya saukar da wannan Alƙur'anin bilisanin arabiyin mubin da harshe wanda ke na larabci bayyananne yace kuma harshen larabci bayyananne shine harshe na larabci wanda kowa ke iya fahimta inda kuma ɗayan ɓangaren sashen malamai suka ce a'a waɗannan haruffan suna daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake ɓanci kanshi da sani daga cikin masu wannan ra'ayin akwai babban malamin musulunci uban ahalus suna na duniya ga baki ɗaya Shi ne abubakar as-siddiqul akbar ya ce waɗannan haruffan suna daga cikin abubuwan da allah maɗaukakin sarki yake banci kansa da sani sa'an na akwai alfaruk umar bin khattab allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda waɗanda waɗannan su biyu annabi ya ce su ne shugabannin dattijai na aljanna duka wani dattijo da zai shiga aljanna su ne shugabanni gare shi wanda duk Allah ya sa ya kai shekarun dattijantaka ya mutu idan zai shiga aljanna to uwaye shugabanni gare shi su ne abubakar da umar ya ce sai fa annabawa da kuma manzanni wannan hadisi yana a juzi na tara na littafin tuhufatul ahwazi na almubarak furi bugu da ƙari daga cikin masu wannan fahimtar akwai Usman bin Affan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda sa'annan akwai Ali bin Abi Talib Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda waɗanda waɗannan su ne khulafa a rashidun su ne khalifofi waɗanda suke shiryayyu dukkaninsu ga baki ɗaya sun ce Allah ya ke ambaci cewa dukkanin waɗannan sun tabbatar da cewa waɗannan haruffan suna cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya keɓance kanshi da sani. To sai kuma tambayar da imamu tabari ya jefa, ya ce idan aka wayi gari aka ce waɗannan haruffan ba a san fassara su ba to menene hikimar zuwa da su cikin ƙur'ani. To abin mamaki, sai gashi ɓangaren malamai sun fitar da hikimomi daban-daban sun ce dalilin zuwa da waɗannan duk da yake Allah shi ne mafi sani amma yana daga cikin abin da suka iya fahimta da ishtihadinsu cewa an zo da waɗannan haruffan ne domin ajiyar da kafurai alkur'ani irtawasau bil iradi an a sa'ilin da suke ma juna wasici da kawar da kai ga Alƙur'ani, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari a cikin garin makka yana kira mutane yana karanta musu ayoyin allah suna gudu to a irin wannan yanayin fani ake samun wanda yake da niyan karɓar gaskiya idan ya saurari alkur'ani sai ya imani gabu da girman ka'aba ga annabi kuma ya kasa ya tsare bakin ka'aba karantar da alkur'ani yake dare da rana to sai suka ce wannan mutumin idan kuka kyale shi baƙin nan na shigowa suna ji abin da yake faɗi suna musulunta kullum cikin musulunta ake wallahi za a wayi gari mutane sun kuma musulmi ga baki ɗaya sai aka naɗa wasu delegate suka kuma bayan gari da ka shigo za a tare ka sai maka wani akwai wani karkataccen mutum yana nan bakin kaba yana ta wani karance-karance boka ne kada ka yadda da shi sihiri yake yi da ka saurare shi zai sihirce ka kawai don haka ka kama bakinka kuma ka kama kanka haka ake ma mutane wasu ci wasu kuma a ce musu mawaƙi ne wasu kuma a ce musu kaza ne haka ake ta yi wasu a ce mahaukaci to duk da haka dai abin bai yi ba da yawa wasu sukan wuce suna taka tsantsan amma sai kalmomin alkur'ani su fada a kunnuwansu su musulunta wannan al'amarin ya yi tsananin tadan maƙurishawa hankali al'amari ya kasance musu musiba don haka sai suka fare ma juna wasu ce da ya fara karatu alkur'ani a samu yara su zo su kewaye shi suna sowa manyan ma kada su kasa su ma su tsaya su yi ta sowa domin kada a saurari muhammad ya za a ce a saurari muhammad yana wannan abin sai su zo su yi ta sowa وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون sowa suke wai don su irin jayi to sai Allah maɗaukakin sarki ya canza musu wani salo sowa suke yi suna nan kuma suna sauraro sai a ce musu alif lamim to balarabi ko mutum ne mai bugun gaba da harshen shi anya menene kuma alif lamim to Muhammad kenan ya janye karatun shi daga larabci ya koma wani yare ne to bari mu ji dai me yake faɗi sai a ce a saurara a saurara sai ce zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin suna nan sun saurara garin su gane menene alif lamin ko da suka waiwaiwa sun ji aya ɗari da yawa sun musulunta wannan yana daga cikin hikimomin zuwa da waɗannan harufan kun ga anan cewa aka yi hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim kun ga tanzilul kitabi saukar da littafi wanda kuke cewa annabi ya kirkiro shi to saukar washe ba daga annabi bace ba zance wani dan adam bace daga Allah ne al-aziz wanda yake mabuwayi kako kamin su ankara sun ji bayani wanda yake mai tsawo bugu da ƙari yana daga ciki hikimar buɗe irin waɗannan surorin da waɗannan harufan kamar yadda malamai suka fa'idantar nuna ma ɗan adam ba kowa ba ne Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam da tsananin bugun gaba da ilimi da bunƙasa da turuku wanda kamar yadda muke gani ko a yanzu idan an ce mutum farfesa ne ya yake ji ko kuma idan an ce mutum wani dokta ne zai kama ji sama sama ko Tau sai ya shi su yi haƙuri <laughs> to sabili da haka Allah maɗaukakin sarki yake so ya nuna ma ɗan adam bai san komi ba ilimin da yake da shi ilimi ne wanda yake kalilan ilimin da yake da shi ilimi ne wanda yake tauyayye wa ma utitum ilmi illa kalila? ba ba ku komai na ilimi ya face ɗan kalilan sai Allah ya buɗa wa'annan surorin guda 29 da alifun da lamun da mimun ko kuma ha'un da mimun ko kuma kamantansu haruffa waɗanda malamai suke kira huruful muqatta Allah maɗaukakin sarki ya buɗa su domin su kasance challenge idan dai kai ɗan adam kana ganin ilimi ke gari ka to fassara su idan baka sani ba ya nuna ashe akwai ilimin da baka da shi to don me kuma kake jayayya a cikin al'amarin Allah haka ko malaman kimiyya suka tabbatar akwai malaman paleontology harkan classification da malaman zoology da kuma na botany sun ce duka halittun da dan adam yau ya sani ya ce mutum jaki kare halittu species kashi goma cikin ɗari aka sani sauran kashi tis'in cikin ɗari har yanzu ba a san su ba ba a san su balle a san physiology nasu balle a san anatomy nasu balle a san menene nasu a san ilmomin da suke karkashin su 10% aka sani 90% ba a san su ba wa ma utitum min ilmi illa kalila bugu da ƙari wani daga cikin manya-manyan astronomers yake cewa cikin universe har yanzu cikin sararin samaniya ilimin mu bai kai 1% ba har yanzu ba mu san 1% na abin da ke cikin sararin samaniya ba ya ce telescope ne ke gare mu bai hango nesa sosai jiragen da muke turawa kuma al'amari ne mai cin kuɗi da yawa mai wahalan gaske don haka har yanzu abin da muka sani ɗan ƙalilan ne wallahi a kowane ɓangare malaman kimiyya suna tabbatar da cewa ilimin da suka sani ƙalilan ne allah maɗaukakin sarki yake cewa wal khaila wal bigala Walhamira. litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah ya ce ya halicci jaki da doki da alfadari domin ku hau ku yi kawa sa'annan yana halittar abubuwan da ba ku sani ba akwai halittun da har yau ba a san da zaman su ba kuma suna nan zaune cikin wannan ƙasar da muke suna nan suna rayuwa a cikin wannan duniyar da muke rayuwa a kanta kai duniyar ma akwai guraren da har yanzu bincike bai yi da karewa a can ba akwai ɓangarora masu ban mamaki a doron ƙasa waɗanda gobe in sha Allahu ta'ala za mu ji wasu ɓangarora idan mun zo bayani kan al'amarin da ya shafi wata za mu ji wasu ɓangarora na duniya waɗanda suke masu ban mamaki waɗanda da yawa daga cikin ku wallahi ba su taɓa jin su ba da kuma al'amura ajiba a cikin sararin samaniya 'yan taurarin da aka sani waɗanda ake da ilimin su ƙalilan ne gashi taurarin sun fi mutanen duniya yawa ƙungiya ta taurari ɗaya idan aka fasa ta taurarin da suke cikinta sun fi mutanen duniya yawa sannan ƙungiyoyin su kansu kuma ƙungiya ɗaya ƙungiya biyu ƙungiyoyin sun fi mutanen da ke bisa doron ƙasa yawa ashe ko ilimi ne mai girma ko to waɗannan harufan nuni ne gare ka ɗan adam ba komai ka sani ba ko ba komai kake iya sani ba idan ko ka musu to fassara alif lamim fassara yasin fassara taha fassara sauran waɗannan haruffan idan ku ka ce lalle kai mai ilimi ne kuma ka san komai kuma babu abin da ke ka to tuni dai malaman kimiyya suka sallama suka tabbatar da cewa ilimi kai na koma zuwa ga Allah to haka ake so ga kowane musulmi haka ake so ga kowane ɗalibi wanda ke da ilimi yana jin cewa ilimin shi ya kai ya kai matsayin wallahi ya yi hasara yana a littafin muktasar na tarihu madinati dimashq a juz'i na shida shafi na ɗari uku da sha biyar wani saurayi ne mai matukar ilimi a ƙasar dimashq yawa gari bai da aiki sai karantarwa to amma a cikin ran shi Allah ya sanya mishi yana jin cewa ya fi sauran mutane amma duk da haka kuma wannan bai hana shi ya miƙi ya yi sauran ayyuka na addini ba gani ya ɗara mutane ilimi yana jin ya fi su ba haka kuma al'amari yake ba wallahi abin mamaki ya fita yawon wa'azi idan ya je wannan garin ya samu mabiyi kwara ɗaya ya fita ya koma wancan garin har ya tara samari guda shida suka zama su bakwai to akwai wata ƙasa wadda take kulla ma addinin musulunci makirci sai ce mu bakwan nan idan mun imani da Allah za mu iya zuwa mu yaƙi ƙasar nan mu ci nasara a kansu suka kulla yaƙi suka dumfari ƙasa ɗaya Allah maɗaukakin sarki bai ba su nasara ba aka kama su ga baki ɗaya aka fursunantar da su suna zaune a matsayin fursuna ana cin shawara ake me za a yi da su daga ƙarshe aka yanke shawaran za a kashe su ne amma a tara mutane ayye kuwa rana kaza ga watan kaza za a haɗu domin kashe wasu takadaran yara sa'an nan za a ɗaure su ne cikin sarƙoƙi a sa takobi a sare kansu rana ko ta yi duniya ta haɗu bayan gari ga su da ɗaure cikin sarƙa ya ce dukkaninsu sun dole kansu ƙasa yana dubin wannan fa shi ne ƙarshen yin nan shi na rayuwar duniya to wai laifin mu ma Allah da Allah ya ƙyale shi ya shiga hannu waɗannan mushrikan za su yi mishi haka ya ce kai sai ɗaga kan shi sama ya ce ina ɗaga na zuwa ga sama sai na ga sama ta buɗe da wasu ƙofofi guda bakwai ƙofofin nan yawan mu mu bakwai ƙofofi bakwai yace sai gashi wata tsaleliyar budurwa a kowace ƙofa wata tsaleliyar budurwa ta leƙo tana riƙe da wani tawul daga cikin tawula na aljanna yace nuna min take yi a yi maza maza a kashe ku mu mu ɗauke ku mu je da ku mun matsu ba mu sadu da ku ba ku ne mazanmu." mu ya ce aka janye na farko aka sa takobi aka dace kan shi. ana dace kan shi. ya ce sai ya ga ta tashi ta sauko daga kofa ta farko ta zo ta ɗauke shi ta sa wannan tawul nata tana goge jini da ƙasa wanda yake a kan shi ta ɗauki abin da ta yi sama Ya ce sai na gane cewa lallai tabbas ashe akwai hikimar da yasa Allah ya ƙyale muna haka ashe ba laifi mu kai mishi ba aka kama na biyu shi ma aka yi mishi haka tashi ta sauko ta ɗauki ta je da abinta ta uku ma ta ɗauki ta hudu ta ɗauki ta biyar ta ɗauki ta shidda ta ɗauki yake sai aka kawo gare shi an kawo gare shi yace an dukar da wuyan shi an ɗaga takobi za a sarewa sai ba sarake yace ku dakata yace za ku kashe su gabaki ɗaya yace ai a raga guda domin ya kai labari <laughs> ku dubi wannan al'amarin ya ce ku sare min suka ce ku kyale shi kai ya kai labari bai da hankali ku kyale shi aka sake shi ya ce ɗalibai na ne fa waɗannan ni ne malam amma kuma gasu sun samu ɗaukaka sun bar ni ashe ba ilimin ka ne ɗaukaka gare ka ba ba ilimin ka ne karɓuwanka ga Allah ba an fahimci wannan kada ka ɗauki ilimi ya zama wani abu wanda za ka rika amfani da shi ka ce za ka yi girman kai kai ma kanka idan ka kalli ilimin ka sai ka ga ka san komai ba kana cikin mu dai wal ma utitu min al ilmi illa qalila shine fa ya dawo garin makka bai da aiki kullun sai dawafi yana ilahi qadaita hawaijil muhtajina wa hajati lam tuqda ilahi qadaita hawa muhtajin wa hajati lam tuqda abin da yake faɗi ya ubangiji na ka biya buƙatar masu buƙata amma ni ko ta buƙata ba ka biya ta ba shine sai ya haɗu da wani daga cikin tabi'a ya ce kai da ta wai kai me yake damun ka kake ta faɗin wannan kalmar nanatawa kake ta yi ba ka faɗin wata kalma wadda ba wannan ba ya ce kai conka ayin ka san musibar da na shiga da baka faɗi haka ba ni ne fa malami na karantar da ɗalibai suka taso na koya musu jihadi muka je wajen jihadi suka samu shahada ga baki ɗaya ni gani ban samu ba ai bukatocinsu sun biya tauce bata biya ba kuma ina nan akan baka na sai ta biya ya ce to zai maka wa'azi ka gyara ka bari na waɗannan ɗaliban da kai da su ka ɗauki duka abu ɗaya ne da ka yi haka allah maɗaukakin sarki zai biya bukatarka don haka ilimi ga baki ɗaya na koma zuwa ga Allah shine malamai suka ce to yana daga cikin hikimomi na buɗe wasu surori da waɗannan haruffan sanar da adam cewa ilimi ne tawayen ilimi ne ilimi ga baki ɗayan shi zunzurutu ilimi yana koma zuwa ga Allah shi da babu wani abu da yake kasancewa a doron ƙasa ne ko a cikin sammai ne ko a ko ina ne face a cikin ilimin shi face kuma ya ba da izini na wannan abin ya faru ba za ka shaƙi iska ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ba da damar ka shaƙi iskan cikin ilimin shi kake shaƙin iskan iskan ya shiga cikin jikinka duka aikin da iskan nan zai yi ciki ilimin ka ne da horon shi don haka ilimi ga baki ɗaya na koma zuwa ga Allah ashe idan muka tafi akan fassara ta cewa Allah shine mafi sani ga ma'ana waɗannan haruffan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 إن في السماوات والأرض لآيات لقوم يؤمنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يؤمنون To, Allah maɗaukakin sarki yake cewa hami wanda yake mun gabatar da bayani a kansu cewa Allah maɗaukakin sarki shine mafi sani ga tafsirinsu. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Saukarwa wannan littafin wato Alƙur'ani min Allahi daga Allah ne. Waɗannan da suke cewa annabi Muhammad shi ya ƙirƙiro Alƙur'ani mai girma. to anan Allah maɗaukakin sarki yana cewa babu shakka abin da suke faɗi kiran ƙarya ne saukar da littafi daga gare shi yake wanda yake ja da littafin to ba da annabi yake ja ba yana ƙoƙarin ja da Allah mashirukai a garin makka sun rayu zamani mai tsawo suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ƙirƙiro alƙur'ani wanda har Allah maɗaukakin sarki ya ƙalubalance su shi dai wannan Muhammad rajulun minku mutum ne daga cikinku ku kuka haife shi ya tashi daga cikinku ya girma a cikinku idan dai har zai iya ƙirƙiro littafi kwatankwacin alkur'ani to taronku ga baki ɗayanku dubun dubatanku ba za ku kasa ƙirƙiro littafi wanda ya fi nashi ba to ku zo da littafi wanda yake kwatankwace alkur'ani in kuntum sadiqin aka ɗibi tsawon lokaci ba su iya zuwa da alkur'ani ba sai Allah madaukakin sarki ya ce to an rage muku ƙalubale. ƙur'ani surori ne 114 to yanzu an jefa muku ƙalubalen ku zo da sura goma kwatankwacin alkur'ani aka ba su zamani mai tsawo ba su zo da sura goma ɗin ba Allah maɗaukakin sarki ce to an rage kalubalen ku zo da sura ɗaya kwatankwacin alkur'ani ku samu sura ɗaya wadda za ta yi daidai da koda inna a atsaina ce wadda ita ce mafi gajarci daga cikin surorin alkur'ani aka ɗibi lokaci ba su iya zuwa da sura irin haka ba annabi ya tashi ya koma garin madina munafukai su ma suka ci gaba da cewa shi ya kirkiro alkur'ani allah madaukakin sarki ya ce wa in kuntum fi rabi mimma nazzalna ala abdina a tubi suratin min mislihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin aka jefa musu wannan ƙalubalen. munafukan suka shiga suka fita aka tara manyan malaman yahudu aka tara manyan malaman nasara waɗanda ake ganin su ne ahlul kitabi aka ce su zo da kwatankwacin alkur'ani mana suka zauna suka yi mitin suka yi na safe suka yi na rana suka yi na marici suka yi tuntuni suka yi lissafi daga ƙarshe suka ce wallahi babu ɗan adam da zai iya zuwa da littafi kwatankwace alkur'ani to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake faɗa musu wannan tun a zama na makka cewa tun da dai kun kasa zuwa da kwatankwace alkur'ani to ku shaidar da cewa saukar da wannan littafin fa ba al'amari ne da ke yiwa ga ɗan adam ba al'amari ne wanda yake daga Allah ko mun taba karatu a nan mutanen da suka yi ta ƙoƙarin gwada su zo da kwatankwacin alkur'ani ko mun ji irin abin da wani shashasha aikata wanda ake kira musailama binul habibil kazzab wanda ya zai zo da littafi kwatankwacin alkur'ani ko mun ji abin da ya zo da shi ko mun ji surorin shi daban-daban ko mun ji ƙarshen abin da ya ƙare a kan shi su mubazzirati qamha wal hasidati hasda wattahinati tuhuna wasaridati sarda walhabizati khubuza wallaqumati luquma ihalatan wa sanama mun ji irin waɗannan surorin wai Allah ne sauka mishi da wahayi musailama binul habibil kazzab wai Allah na rantsuwa da kattin da suke zuwa daji su yi shuka alkama sannan da kattin da suke zuwa su yi girbin wannan alkaman sa'an nan da matan da suke surfi alkaman su dake ta su mayar da ita ta koma gari da ko matan da suke tuka tuwo da ita da matan da kuma suke tuka waina ga alama da kun ga akwai yunwa cikin lamarin shi ko shine wattahinati tuhuna wal khabizati kubuza matan da suke yin waina da wannan alkaman wai Allah na rantsuwa da su wa dati sarda da ko matan da suke tuka tuwon alkaman sai kuma wallaqumati luquma da kattin da suke lunkuma loma ya halatta wa sanama su lunkuma loma sai su haɗe su yi ƙiba. to an samu ire-iren su musailama bin labibil kazzab zayyawa waɗanda sun zo da surori daban-daban na shiririta to tunda dai har sun tabbatar da cewa ba a iya zuwa da alkur'ani ɗan adam bai ya ƙirƙiro shi me yasa ba za su yi imani da shi ba wannan ba ga na jiya kawai ba har na yau muna da scientists daban-daban waɗanda sun tabbatar da cewa bai yiwa ɗan adam ya zo da littafi kwatankwace Alƙur'ani. Alƙur'ani ya wuce ilimi wanda ɗan adam ke iya zuwa da shi sun tabbatar da cewa babu shakka Alƙur'ani ilimi ne wanda yake daga wurin Allah to idan dai har sun tabbatar da haka to me yake hana musu su yi imani da shi to tuni dai wasu daga cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya azurce su kuma ya albarkace su da samun imani da alkur'ani wasu kuma wayanda Allah maɗaukakin sarki bai ribauta da shari'a ba suna nan akan kafircinsu akwai irin Profesa Kate Elmore Profesa na anatomy wanda a cikin binciken shi na ilimin anatomy ya gane cewa lalle ilimin da ke ciki alkur'ani na anatomy bai wa adam ya zo da shi musamman lokacin da annabi ya rayu ilmuma ne waɗanda shekaru da suka wuce ma ba a san su ba sai wa'annan shekarun aka san su bayan an kashe makudan kuɗi sannan a ce kuma ga su cikin alkur'ani shekara talatin da suka wuce babu shakka wannan alkur'ani ya ce dole kasance wani ne yake baiwa annabi shi wanda wannan ya wuce duka abinda ake kira nicu it's a supernatural being kaga wannan siffa ce ta Allah akwai wani profeso wanda ake kira profeso William Hay wannan profeso yana a wata jami'a ce daga cikin jami'o'in kasar USA jami'a da ake kira University of Colorado University of Colorado a kasar USA ya taɓa zama <clears throat> din na kuma wata jami'a a ainihin cikin garin na U.S.A. Din ne na wani faculty da ake kira faculty na Marine and Atmospheric Science, binciken ruwa da kuma sararin samaniya. Wannan university ita ce University of Miami a Florida. wannan profesa yake faɗi na tabbatar cikin ilimi na wanda nake da shi na astronomy da kuma ilimi na na oceanography na yi bincike a cikin alkur'ani na tabbatar da bai taɓa yiwa ɗan adam a lokacin annabi muhammad ya samu wannan ilimin ƙur'ani littafin allah ne amma sai gashi ya kasa musulunta kuma innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna haka ma akwai wani professor emeritus yoshihide wani babban profesa ne yoshihide kozai shi kuma yana a ƙasar amerika ɗin ne dai hayyau sa'an nan yana da mukamai daban-daban an ba shi director na natural uh, science da kuma director na national astronomical menene da sauransu a wata jami'a da ake kira university of tokyo kasar japan ya ce by reading the quran i think i can find my future way of investigation of the universe ya ce ta hanyar karatun ƙur'ani shi ma zai ƙara faɗaɗar da ilimi ne na nan gaba game da al'amarin da ya shafi sararin samaniya ƙur'ani da aka saukar 1400 years ago 14 centuries ago yau ga professor emeritus yoshihide kozai na university of tokyo japan yana batun cewa ƙur'ani zai haskaka mishi ya zama mishi fitila ga bincike-bincike ne na astronomy nan zuwa gaba do haka babu shakka ƙur'ani ko a wani zamani yana mai tabbatar da kanshi da cewa littafin allah ne mun saba ji ƙur'ani da aka aza ga kwamfuta menene probability na ɗan adam ya ƙur'ani kwamfuta ta nuna impossible menene probability na ɗan adam shi ya halittu sama da ƙasa da taurari da rana da wata da halittu mutane da halittun da an ka sani da waɗanda ba a sani ba ta ce ya fi kusa a ce mutum ya yi su bisa ga a ce shi ya alƙur'ani la haula wala quwwata illa billah to shine Allah madaukakin sarki yake mayar da martani yake ce musu saukar da wannan littafi fa ba al'amarin mutum bane wallahi al'amari ne na Allah tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim saukarwa alqur'ani minallahi daga Allah take al'aziz wanda yake mabuwayi alhakim wanda yake komai hikima ba yanda za a yi ɗan adam ya iya tunani a lokacin da annabi ya rayu lokacin da laraba ake ce musu stone with the builders rejected dutsen da magina suka rena lokacin da laraba suke kashe 'ya'yansu suna turbuɗe su da ransu lokacin da laraba suke faɗa su yaƙi tsakanin ƙabila da ƙabila shekaru masu yawa a kan wani dalili wanda yake ƙanƙane mutane waɗanda suke zinace-zinace suna shaye-shayen giya mutane waɗanda kashin kai da zubar da jinenai ya zama musu al'ada mutumin da ya rayu a irin wannan lokacin a ce ya iya zuwa da wannan ilimin wani ma profiso a united states ya ce babu abin da ya bashi tsoro cikin alkur'ani face wata aya a cikin suratul rahman allah maɗaukakin sarki yana cewa marajal bahrain yaltaqiya marajal bahrain yaltaqiyan بينهما برزخ لا يبغيان yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu ne tsakanin garin makka zuwa garin madina yace labarin da ake bayarwa a cikin wannan ayar labari ne wanda ya shafi atlantic ocean tekun atlanta da kuma mediterranean sea tekun mediterranean ya ce labari ne da ya shafe su suna daga cikin manya-manyan tekuna guda shida na duniya tekun atalanta teku ne wanda yake mai girma wanda za a ɗauki afirka a jefa ciki da za ta kuma kamar an ɗauki dutse an jefa cikin gulbi teku ne wanda yake mai matukan girma da za a ɗauki afirka a haɗe ta da europe da asia a jefa duka suna da mazauni cikin tekun shine teku na biyu ga girma a duniya yana da faɗin more than 82 million square kilometers wanda europe it is just 10 million square kilometers ƙasashen europe to duka haɗa ƙasashen turai da larabawa da baka fata a jefa cikin teku yana da mazauninsu sannan wannan mediterranean sea teku ne wanda yake shi ma mai faɗi duk da yake ƙarami ne sosai idan an kwatanta shi da tekun atlanta shi mediterranean sea yana tsakanin afirka ne da kuma wasu ƙasashe na larabawa kamar ƙasashen syria shine sham ko da har wani ɓangare na lebe na ƙasar jordan sa'annan akwai irin ƙasashen su portugal irin ƙasar spain da ƙasar france da makamantansu duka suna da gaba da shi a nan afirka kuma ƙasashe irin su libya irin su maroko irin su Algeria duka suna da gaba da shi to wannan teku yana da wani abin al'ajabi a daidai gaba shi ta ƙasar Maroko da kuma gaba shi ta ƙasar Spain Andalus nan ne bakin ƙarshen shi inda ya haɗu da tekun Atlantic Ocean shi ne meeting point nasu su ne albaharain albaharain huna su ne Atlantic Ocean da kuma mediterranean sea akwai dutse wanda yake su wanda ake kira gibraltar gibraltar seal dutse ne to waɗannan tekun da suka zo wajen haɗuwa sai shi tekun mediterranean sea da yake ƙarami sai ya durƙusa ƙarƙashin tekun atlantic ocean ya yi tafiyan mita 100 kilomita kenan ɗaya a cikin ƙasa cikin ainihin ruwan tekun Atlantic Ocean. Ga wannan na gudana bisa wannan, wannan ya duka ƙasa yana gudana ƙasa wancan yana gudana sama ko ba su gami ba. Ya ce, ca kakai dai tsakaninsu akwai wata wani shamaki, kamar an sanya wani shamaki tsakaninsu. Ga ruwa biyu sun haɗe amma kuma me ba su garwaye ba. ga shi kuma wannan yana da matuƙar sanyi wannan kuma yana ɗan da ɗimi-ɗimi. amma ruwan ba su game ba masu ɗimiɗimin na nan da su masu sanyin na nan da sanyin su idan ka yi ta kai kilomita ƙasa sai ka ɗebo masu ɗimiɗimin suna nan sun duka sun tafi a ƙasa tafiya ce cikin duhun teku tafiya ce cikin sanyin tekun atalanta tafiya ce ko mai nisan kilomita ɗaya a cikin ƙasa gashi annabi ba a taɓa samun tarihin ya halarci wannan gurin ba amma yake ba da labari ya ce marajal baharain yaltaqiyan Allah madaukakin sarki ya gama tekuna guda biyu sun haɗu wuri ɗaya sai dai bai na huma barzakhun tsakanin su akwai wani shamaki tsakanin su akwai wani shinge tsakanin su akwai wata katanga layar giya ne wadda ba su tsallake ta wani teku bai iya shigowa cikin wani teku shine cikin bincikensu suka ce wannan ya faru ne because of density and surface tension wannan density nasu difference in density da kuma abin nan surface tension nasu shi ya kasance musu bariya shi ne wannan bar barzakhun din a lokacin annabi ko ina aka sa wani abu surface tension ya ce wannan abin ya bashi tsoro a cikin alkur'ani a lokacin annabi mutane na shiga waɗanda suke bakin ƙasar morocco da spain suna shiga cikin tekun wallahi ba su san da haka ba amma sai gashi annabi ya ba da labari gashi 1400 years ago rubuce a cikin alkur'ani wanda babu shakka wannan yake tabbatar da cewa alkur'ani littafin Allah ne to sai dai kuma sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddarta da imani da amfanuwa da abin da yake cikin shi shi kaɗai yake imani da shi idan muka ɗauki ɗayan ɓangare na abin da yake cikin ayar Allah maɗaukakin sarki yana cewa tanzilul kitabi min Allahi saukarwa wannan littafin daga Allah ce shin ya saukar da littafin ya kasance malamai suka ce saukarwa alkur'ani ta kasance ne a bisa marhala uku matakai ne guda uku sauka ta farko wanda alkur'ani ya yi minallahi ilallahil mahafuz sauka ce daga wurin Allah zuwa ga lahul mahafuz menene lauhul mahfuz ya alqur'ani yake cikin lauhul mahfuz yaya al'amarin lauhul mahfuz yake za mu ji a cikin karatunmu insha Allah ta'ala wane lokaci ne alqur'ani ya sauka daga wurin Allah madaukakin sarki zuwa lauhul mahfuz malamai suka ce Allah shi kaɗai ya san wannan lokacin ba a same shi a alkur'ani ba ko ba a same shi a sunna ingantacciya ba sa'an nan daga lauhul mahfuz a daren lailatul kadiri Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi zuwa ga saman farko wani bagire da ake kira baitul izza Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi daga saman farko daga sama ta bakwai lauhul mahfuz zuwa baitul izza ko ne sauka ta biyu to wannan jimilla ga baki daya ka saukar da shi fili lailatul kadri shine inna inna anzalnahu fi lailatul fili lailatul qadri to sa'an nan daga nan lahul daga nan baitul izza wanda yake na cikin sama ta farko Allah madaukakin sarki yake horon mala'ika Jibril ya saukan ma annabi alqur'ani tun lokacin da aka fara saukan mishi shi yana cikin kogon Hira har zuwa lokacin da aka saukan mishi aya ta ƙarshe cikin tsawon shekaru 23 wanda za mu ɗauki wannan saukan ɗaya bayan ɗaya mu tattauna su mu tattauna abin da yake ciki wanda a ciki kuma babu shakka za mu ƙara fito ma mutane da bayanin wanne dare ne lailatul qadr dai har yau za mu hito da shi insha ta'ala ana nuna mini lokaci za mu ƙara sa wannan ayar ana za mu shiga cikin bayanin da ya shafi wata insha Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya taimake mu ta insha Allah a mai tambaya ya yi tambaya guda hudu yake cewa assalamu alaikum malam don Allah ina son ka faɗa min addu'ar da shaidan ya ba abu huraira a lokacin da shaidan ya je sata a baitul mal amana rasuluci a abu na biyu kuma yake cewa don Allah malam menene hukuncin matar da mijinta ya ce eh ayatul kursi mhm. mijinta ya ce mata ba a bai ba ta damar ta je ko ina ba amma ta ce wallahi sai ta je kuma ta je to hukuncin da shine ta nemi yafi wa mijinta sa'an nan kuma ta nemi gafara ga Allah ta gyara halinta ta san da cewa da'a mijinta wajibi ce gare ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zai yiwu wani mutum ya yi ma wani mutum sujuda to da mace za a hora ta yi ma mijinta sujuda don haka da'a miji ga mace al'amari ne wanda yake mai girma sai a yi kokari a kiyaye tambayar shi ta uku yake cewa yi hukuncin matar da ta ce mijinta ya sake ta tambayar shi ta ƙarshe ce malam don allah ina son wai ka rera mana baiti ɗaya daga cikin waƙar da mata aljanna ke yi ma mazajensu to game dai da waccan tambayar mace da ta ce mijinta ya sake ta to ta tuba ga Allah wannan laifi ne wanda yake mai girma sa'annan ta yi tunani ta kuma yi makanta lissafi ta gano cewa darajar mace fa yana ɗakin mijinta idan dai har ta nemi fita babu shakka za ta iya haɗuwa da matsaloli da kuma wulakanci mai girma a wajen nan musamman ma da yake ta nemi cewa tana son mijinta ya sake ta ko kunga za ta iya haɗuwa da fushi Allah wanda yake mai yawa a ji tsoron Allah yan uwa mata a bi mazaizai kada a bi shela da kuma shashanci na bayahudi wanda yake kokari ya nuna cewa miji bai da iko akan matar shi kenan sai gida ya rushe ko